عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي مجزورا الله كما يندى الله يمن وسيا سنن مسني شوى النباوان الله سوني في يوم هلتر الله babu wani a cikin halittar Allah wanda ya taka matsayin matsayin ɗaya daga cikinsu la mala'ika wala aljan wala mutum Allah ya fifita annabawansa kamar yadda Allah jalla wa ala ya faɗa a cikin littafinsa yace Allah yana ɗaukaka wanda ya so daga cikin mala'iku yana ɗaukaka wanda yana zaben wanda ya so manzo ya zama manzo daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane Allah ya zaɓi annabawa ya fifita su akan dukkan sauran halitta Allah ya bar ambatansu domin su zamanto shaida ga al'umomi tarihi ya nuna matsayinsu a cikin al'ummominsu cewa su ne fiyayyin halitta a zamaninsu su ne waɗanda Allah ya tsirar da mutane da ya tsirar da al'umomi da su daga cikin duffai ya zuwa ga haske babu wani kyakkyawan alhairi babu wata shari'a miƙaƙƙiya da za ka gani babu wani wato kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan hali da kyakkyawan tsari da za ka gani a cikin tarihin ɗan adam face ya samu asali daga koyarwar annabawan da Allah ta'ala ya saukar ya aiko da su ne kuma Allah ya tsirar da mutane yake tsirar da mutane daga wato kushinsa yayin da azabar Allah ke sauka dukkan wani annabi yayin da ya zamanto a cikin mutanensa yana zamantowa amana ne ga wa'annan al'umma ga waɗanda suka bi shi idan Allah ya nufin saukar da azaba sai Allah ya tsirar da annabi da kuma wanda suka yi imani da shi ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين sannan mu tsitsirar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani da su kamar haka ne haƙƙi ne wajibi a kanmu iji Allah mu tsitsirar da muminai to haka sunnar Allah take tare da annabawa annabawan nan mutane ne ba mala'iku ba ba iyayen giji ba ne mutane ne amma Allah ya fifita su akan sauran mutane ya ba su halaye da suka dace da matsayin da Allah ya basu ya ɗaukaka su akan sauran halitta kasancewar suna mu'amala da waɗanda sauran halitta ba za su iya mu'amala da su ba mutum za ka ga ya ga aljan sai wannan ganin aljan ya sa hankalinsa ya buga ya zautu ya zamanto mahaukaci amma annabawa suna ganin mala'iku wanda ƙarfinsu da girmansu da martabarsu ta fi martabar aljanu amma babu abin da yake samu a cikin halittar yake samu su a cikin halittar su wannan saboda irin matsayin da Allah ta'ala ya ba su mala'ika jibril ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin asalin halittarsa sau biyu kawai sau ɗaya ya gaishi ya cika tsakanin sama da ƙasa yana da yana da fuka-fiki guda ɗari shida yana zaune akan kujera da ta cika tsakanin sama da ƙasa babu wanda zai iya ganin wannan ya zauna lafiya amma saboda da Allah ta'ala ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hali na sifa ta annabci ya sanya zuciyarsa za ta iya ɗaukan wannan wannan babban al'amari yayin da ake masa wahayi masa tana canzawa wata ran an masa wahayi cinyarsa tana kan cinyar ɗaya daga cikin sahabbai wannan sahabi ya ce sai ya ji kamar za a kamar dutse aka ɗora akan cinyar tasa wanda yake nuna canzawar wanda yake nuna wato sifar halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sha bamban da sifar halittar sauran mutane wajen cewa yana iya mu'amala da ganin mala'iku da karɓar wahayi wanda shine ya bashi sifa ta bambanci tsakaninsa da sauran mutane Allah ta'ala ya ce قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد كتشي ني منزو ني متن ne kamar ku ana yin wahayi a gare ni wannan shine bambanci tsakaninsa da musa, salawatullahi wa alai sannan kuma Allah ya ba su sifofi wanda suke nuna wato gaskiyar abin da suke akai ya ba su sifa ta amana da sifa ta gaskiya da duk kuma wani kyakkyawan ɗabi'a zaka same shi zaka same su a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya kamata ga annabi daga cikin annabawan Allah ya zamanto yayi yaudara yayi fice. yayi ya zamanto yayi ya fice ko yayi gatsinai na nuna wato rashin na nuna ha'inci ba zai yiwu ba kamar yadda ba zai yiwu mutum ya zamanto ya rayu da yunwa ba haka zalika annabi ba zai yiwu ya ha'inci ba ko da da kyaftawar ido ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanne daga cikin sahabbai ya alkawarin cewa idan ya haɗu da wani daga cikin kafirai sai ya kashe shi sai ga wannan kafiri ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurara ya rike hannunsa ya ga wannan sahabi da ya alkawarin zai kashe wannan kafiri bai kashe shi ba sai har bayan kafirin ya tashi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma wannan musulmi wannan sahabi ya ce me yasa baka cike bakancen da kai ba na kashe wannan ya ce ya rasulullah ina jiran ka ne kai min ishara wato kai min ishara cewa kai sai ya ce baya kamata ga annabi daga cikin annabawan Allah ya ha'inci yana zaune a gabansa ya amince masa sannan kuma ya masa kyafuce da ido ya masa sigina kan ya zo ya kashe shi <coughs> yace baya kamata daga wani annabi daga cikin annabawan Allah wannan misali ne na yadda Allah ta'ala <coughs> ya sanya annabawa a kan waɗannan sifofi kyawawa ya kuma nisantar da su daga miyagun sifofi yaya alaƙar annabawa ya kasance tare da mutanensu mutanensu sun kasance sun cuce su sun nasabta su ya zuwa ga ƙarya sun kira su sunaye dukkan wani annabi haka ya samu daga wajen mutanensa Allah ya ce na arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum waje waja'alnahum ahadith fa bu'dan lil adh-dhalimin Allah ya ce sannan muka sauka muka aiko manzanninmu suna bin suna bin juna koyaushe al'umma manzanta ya zo mata sai ta karyata shi haka al'adar annabawa suke tare da mutane haka al'adar mutane suke tare da annabawan Allah har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya sanya shi sai da ya rayu shekara arba'in a cikinsu faqad labistu fikum umran min qabli na rayu shekaru masu yawa a cikinku a cikin wannan rayuwar me matsayinsa a cikinsu matsayinsa shine har sun masa lakabi da kan cewa shine al-amin shine as-sadiq amintacce mai gaskiya suka ce ma rabna alayka kadiba ba mu taba sanin kai ka kayi ƙarya ba haka suka yi masa shaida shekara arba'in suna yi masa wannan shaida kafin wahayi ya zo masa sannan amma yayin da wahayi ya zo masa suka kira shi sunaye suka karyata shi suka ce masa ɗan tawaye suka ce masa ɗan dabo suka ce masa mawaƙi wanda yake kuma an san mawaƙa shashashin mutane ne maƙaryata suka ce masa wanda suka ce masa mahaukaci dukkan wata mummunan sifa sai da suka dangana shi zuwa gare ta suka karyata shi kuma wannan ya zama to mai tsanani a cikin zuciyarsa saboda shekara arba'in suna kiransa mai gaskiya mai aminci amma lokaci ɗaya suka canza masa saboda me saboda ba wai dan suna karyata shi bane dan kawai suna jayayya da ayoyin Allah fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun haka zalika ahlul kitab wanda suna da ilimi na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyarsa malamai daga cikinsu suna ganin sa suka ce kai ne wanda Allah ta'ala ya mana alkawarin zai zo Allah ta'ala ya yi shaida a kansu ya ce waɗanda aka ba su ilimin littafi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san 'ya'yansu da aka tambayi ɗaya daga cikin malamansu cewa shin gaskiya ne sanin ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sanin ka ga ƴaƴanka ne yace bal sani na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tsanani bisa sani na ga ƴaƴana domin ta yiwu ɗana ya to ɗan zina ne ba ɗana ba ne amma yadda na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba na shakka ko misala zarratin cewa shi ne annabin ƙarshen zamani da Allah ya mana alƙawarin zai zo amma kafirai tare da wannan sani da wannan matsayi na malaman ahlul kitab kafirai daga cikinsu suka kasance tare da muminai tare da kafirai wajen zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasabta shi zuwa ga ƙarya da ƙoƙarin ɓata matsayinsa da ɓata sunansa suna da suna yin sun bi hanyoyi daban-daban daga ciki akwai wanda suke da mawaka ƴan mata wanda za su yi waka ta habaici da baƙaƙen maganganu su rinka yadawa ga annabi su rinka yadawa akan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata mummunan sifa da suka sani wadda za ta bata al'amarinsa face su dangana ta zuwa gare shi daga zarar sun samu wata dama sai su yi amfani da ita domin su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su haka muminai suka rayu da su to tare da wannan abin da suka yi sun yi nasara wajen bata addinin musulunci wajen toshe hasken addinin musulunci wajen hana addinin musulunci ya tabbata wajen bata matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hana ambatansa ya ɗaukaka wajen hana kyawawan ɗabi'unsa su yaɗu wajen hana haskensa ya zamanto tabbatacce wajen yaudarar mutane su nuna har yadda sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam zai rikita ya zama to ba a gane kan cewa shi mai gaskiya ne ko shi ba mai gaskiya bane Basi ta sun yi nasara akan ɗaya daga cikin wannan tarihi ya tabbatar cewa basu yi nasara ba domin da sun yi nasara da tarihin al'umma da tarihin musulunci bai zama to yadda yake a haka ba da sun yi nasara akan bata akan bice hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ko don kafe sha'aninsa da wannan bai zamanto shine tarihin addinin musulunci ba da ba mu samu kanmu a cikin addinin musulunci ba amma yayin da suke kokari su toshe haskensa lokacin ne kuma Allah yake bayyanawa Allah ta'ala ya suna so su toshe hasken Allah da bakunsu da bakunansu Allah ya ki su toshe Allah ya ya ba su nasara kan su wannan Allah ya ki sai ya tabbatar da haskensa ko da kafirai sun ki shi Allah shine wanda ya aiko manzansa da shiriya da addini na gaskiya domin ya ba shi rinjaye ya bayyana shi akan dukkan addinai ko da kuma mushrikai sun ki wannan shine abin da Allah ya faɗa kuma abin da ya faru kenan wannan abin da ya tabbata kenan a cikin tarihi kuma kowa ya san tarihi bai yi ƙarya ba addinin musulunci ya bayyana babu wani annabi da ya zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani addini da ya tabbata bayan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani haske da ya yaɗu a cikin duniya ya bazu irin hasken addinin musulunci kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Allah zai cika hasken wannan addini hatta babu wani gida gidan ganye gidan gashi wato gidan bararo ko gida da ake ginawa shine gidan mazauna birni face hasken wannan addini ya shiga da izza da Allah yake buwayar da duk wanda ya so ya buwayar da shi ya kuma kaskantar da duk wanda ya so ya kaskantar da shi ko mutum ya so ko mutum ya ki wannan sai ya tabbata kuma wannan abin da ya faru kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da Allah hasken Allah ya cika a cikin jaziratul arab sahabbai basu gama rayuwarsu ba sai da hasken addinin musulunci ya kai inda Allah inda Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gabas na gabas na gabashin duniya da yammacin ta kuma Allah ya ce ya ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka sunansa kuma waɗanda suke gaba da shi Allah ya ce su ne wanda Allah yake yanke ambatansu ake mantawa da su ya yanke ƙarshen su Allah ya tabbatar da wannan ina zaka ji an ce yau ga ali abu eh, ina zaka ji an ce yau ga ali abu jahal ko ga ali abi lahab kamar yadda ake cewa ga ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina zaka ji yadda ake cewa yau ga al ubay eh, eh, umayyah bin khalaf makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne wanda Allah ya bar ambatansa wane ne wanda Allah ya bar zuriyarsa suka zama to masu wanzuwa a bayan kasa domin su ne suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai yanke bayansa su waɗanda suka faɗa su ne Allah ya yanke bayansu yau babu wani wanda zaka ji an ce yau gashi tattaɓa kunna tattaɓa kunnan Abu Jahal ne amma ko ga sunan al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sanannu ne sharifai tabbatattu ne a cikin tarihin musulunci suna nan a cikin duniyar musulmi a ko'ina sun yadu cikawa ga alkawarin Allah jalla wa'ala kuma sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan kullun karanta shama'il ɗinsa ake a shafa karanta ta ake yi shama'ilu tirmidhi karanta shi ake da kuma sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da sauran tafan addini da sauran tafan sunna kullum haka ake ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kiran sallar da ba sa so a ɗaukaka suna annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake ambaton sa dare da rana akan mimbari da a cikin masallatai da a cikin sallolin bayin Allah muminai suna ikirari na shahadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne saboda haka Allah ya ɗaukaka sunan manzan Allah kamar yadda ya alkawari salawatullahi wa salamuhu rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana domin da wannan rahama ne Allah ya tsirar da muminai daga fadawa cikin hawiya suna magana kafiran wannan zamani sun nasabta adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda magabatansu suka yi duk kokarinsu shine kamar yadda waɗancan suka yi su raba mu da su raba musulmi da hasken addinin musulunci shine su raba musulmi da hasken addinin musulunci shi sa suke bayyana wannan wannan kyashi nasu da wannan fushi nasu da suke yi ga Allah dan fushi suke yi da Allah dan me Allah yayi abin da yayi saboda haka suke yin hanyoyi daban-daban don suna ganin kan cewa za su guce hasken addinin musulunci suna ta aibata manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai a cikin maganganunsu da a cikin kafofin yada labaransu da yin finafilai wanda daga ciki da fim ɗin da aka yi kwanan nan wanda ya tayar da hankalin al'umma a gabas da yamma na duniyar musulmi menene abin da suke noma su nuna dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zarge shi akan aurace aurace da yayi cewa ya auraci mataye babu abin da yake gabansa sai jin daɗin duniya duk wanda ya san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da yake gwarzansa da yake cikin nishaɗinsa ya tsaya da matar da ta fi shi da shekara goma sha biyar na na hadija tana shekara arba'in yana shekara ashirin da biyar bai ƙara aure a kanta ba sai da ya zamanto ɗan shekara sai da ya zamanto ɗan shekara hamsin da uku sannan ya ƙara aure kuma duk ƙara auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ka gani ba ƙara auren irin yadda mutane suke ƙara aure ba ne ku duba bisa misali ummu salama ɗaya daga cikin matan sahabbai waɗanda suke daɗaɗɗu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin farkon wanda suka yi imani da shi Abu Salama ibn Abdul Asad wanda tare suka sha nono da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo zai aure ta ta ce ya rasulullah girma ya zo mu yace abin da ya zo miki na girma ni ma ya zo mu me yake faruwa yanzu daga mutum ya ji shekarun mace da yake nema sai ka ji ya so ma shafa keya yana cewa ai magana sai ka canza saboda yawanci aure auren mutane yanzu na sha'awa ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata abin da ya zo miki da girma ni ma ya zo mu yace ina da tace ina da yara yace yaran ki yara na ne duk wanda ya zo ya san cewar idan ya aure zai da ƙara ma kansa nauyi sau da yawa mutane gudu suke to yawanci duk aurace auracen annabi sallallahu alaihi wasallam na maslaha ne daga cikin maslaha ta addinin musulunci kuma ina ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance tare da wanda ya fi so daga cikin matansa nana Aisha wanda ita ce kadai budurwa daga cikin matansa wanda bai aure ta ba sai yana dan shekara hamsin da biyar ya ce mata ya Aisha ina ni ina duniya me ya haɗa ni da duniya yace da kun san abin da na sani da wallahi kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kaɗan kun yi kuka da yawa da ba ku ji daɗin kwanciya da mata akan shimfiɗa ba amma kasancewar ya san wannan abin da mutane su ba su sani ba na aljanna da wuta yana ganin ta kamar ra'ayin ayin idan ma yana faɗanta ba in yana ba abin da shi ya gani ba abin da ma yake gaya wa sahabbai sai ya zamanto tamkar suna ganin aljanna wuta da aljanna da wuta wato da idanu amma tare da wannan yake rayuwa irin rayuwar yan adam yake rayuwa irin rayuwar dan ayan adam har ya murmushi da su har ya kakaci da su domin da zai yi rayuwa a bisa abin da ya sani na ilimi ba wanda zai iya yin addini amma sai ya rayuwa a cikin sauki don mutane rayuwarsu ta yiwu domin da mutum zai zauna kullum a cikin tunanin mutuwa ba zai iya rayuwa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam fadinin sa a cikin wannan yake amma zahirin sa yana tare da mu kamar sauran mutane yake yana huduba ya ga dan ya ga jikansa ya zo ya sako da kan hudubar ya dauke shi tare da abin da yake faɗa akan huduba din amma wannan bai hana nuna zahirin ba shari'a ba domin ya koyar da mutane to irin wannan babu wanda zai iya in ba matsayi na annabci ba da matsayi da Allah ya bamu manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi to amma waɗanda suke kafirai su ba sa gani sai suke ganin kan cewar rayuwa ce ta shahawaniya sannan mu zo ya zuwa ga rayuwarsu suwaye suka halatta namiji ya auri namiji suwaye suka halatta mace ta auri mace suwaye suka ce sun bamu masu masu luwaɗi da madugo yancin su abin da suke so suwaye suka zo suka bayyana sahabban annabi isa a matsayin yan luwaɗi suwaye wanda suka bayyana Allah a matsayin mai bautar shaidan suwaye waɗanda suka bayyana annabi Isa da sifa wadda take ba zai yi in ambace ta ba a nan wajen suka yi fim a kansa fim ɗin da suka yi amma da aka yi wannan fim ɗin a cikin ƙasar Austria sun hana a bayyana wannan fim ɗin saboda sun ce wannan zai cutu aƙidar waɗansu mutane amma da yake sun haɗu akan adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce wannan yancin kai ne kowa yana da yancin ya faɗi abin da yake so me suka yi ma sange mai wikili mai wikili da ya bayyana asirinsu me yasa shi ba a ce yana da haƙƙin ya bayyana ra'ayinsa ba yana da haƙƙin hurriyatu ta'bir freedom of expression amma da yake yayin da Salman Rushdie ya taba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sahabbai ya taba sauran annabawa ya taba matan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana da inci ya faɗa ya faɗi ra'ayinsa amma yayin da aka taba maslaharsu, a nan wajen ba za ka ce yana da incin ya taba yana da incin ya faɗa abin da ya kira ayinsa ba ma'auni biyu gare su ma'auni nasu da ma'auni na sauran al'umomi mu san wannan kada mu taba shakka akan waɗanda muke kada mu taba shakka akan gabar su a gare mu gabar su da mu gaba ce ta aqida gaba su da mu irin da dadiyar gaba ce ta su raba mu da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce wadda kathirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin ahlul kitab abinda suke so su mayar da ku bayan imanin ku zamanto kuffara ku zamanto kafirai hasadan min indi anfusihim saboda hasada dake cikin zuciyarsu min ba'di ma tabayyana lahum eh, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta tabbata a ta bayyana a gare su sun sani akan cewa ba akan wani abu suke ba Jasu da ahlul kitab wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay wa qalat al-yahudu wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay sun ci sun san ba akan komai suke ba sun yi ijma'i akan wannan sun san wanda suke akan wani addini su ne musulmi saboda haka abin da suke so shine su mayar da mu bar addinin mu kuma yadda suka bar addinin su mu ma mu bar addinin mu kamar yadda muka ce mun tsaya za mu tsare shari'a za mu tsare aure za mu tsare harkar mu'amala ta shari'ar musulunci wajen mu'amala kuɗi har muka kai ya zuwa ga yin bankin musulunci da inshoran musulunci dan me za mu ce dole sai mun ba addini dan me su bayan sun watsar da addini za mu ce dole sai mun ba addini saboda haka kada mu taɓa shakka abin wannan shine dalilin adawar wannan shine dalilin da suke aibata annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan suna yi bane dan su janyo mutane ya zuwa ga su imani da su ko su raba musulmi da addini ko su sa musulmi watakila su gane su ce ai wato su mugusta imanin su bata imanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam a'a bayyana bakin ciki ne da gaba da kyashi da hikidu da ƙunar rai da yake samunsu akan cewa mun tsaya akan addinin Allah mun tsaya akan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tsaya akan kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka me yake wajibi akan wajibi akan mu shine wajibi akan akan musulmi na farko yayin da ai ba a lokacin mu aka so mu aibata annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wancan zamanin haka aka rinka aibata shi yayin da suke makka lokacin ba su da ƙarfi ba su da mulki ba su da shari'a a hannunsu yayin da aka aibata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah abin da yake ce musu shine fa'fu wasfahu ku yi afuwa ku kau da kai hatta ya ati Allahu bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa wato kinan Allah ba zai kyale ba Allah ba zai kyale ba ya ishe mu aya abin da yake faruwa yanzu a kasashen su me yake faruwa a Spain me yake faruwa a Greece me yake faruwa a Portugal me yake faruwa a Italy me yake faruwa a Ummul Haba'itin America din yau shekara nawa suna kokari su samar da aiki suna kokari su farfado da arziki suna kokari su karfafa dukiyarsu yau idan da ba dan kudaden kasashe da suke cikin America ba ta yanzu ta kare kuma duk mai tunani yana gani akan hanyar karewa karewa arziki suke al'amarin Allah zai zo kamar yadda Allah ta'ala ya ce hatta yati Allahu bi amri Allah ne yake faɗa har sai Allah ya zo da al'amarinsa kuma al'amarin Allah yana zuwa fa haka Allah ba zai kyale su ba abinda amma mu Allah ya ce mana ba mu ne za mu musu ba mu ne ba mu ne za mu magani su ba Allah ne zai magani su abinda Allah ya ce mana mi fa afu wasfahu ku ku kau da kai ku yi afuwa ku kau da kai kuma ya ce mana wa aqimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka sallar da suke kyashin mu muna yi da tsayawa da muke akan addini sune kyashin muna yi mun kidin sai mun tsaya akai dan abin da yake abin da yake bakanta musu kenan dan me zamu ce mu sai mun yi addini bayan su kusan gabaki ɗayan su sun daina zuwa coci bayan su gabaki ɗayan su sun haɗu akan barin addini dan me mu zamu ce sai mun yi addini to mu tsaya akan wannan kamar yadda Allah ya mana wasiya wa ma tuqaddimu fusu anfusikum min ta tajiduhu inda Allah abinda duk gabatar mu kanku na alkhairi za ku same shi Allah mu ci gaba da yin aikin alkhairi mu ci gaba da bin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba da imanin mu da bayyana martabar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sanin ko shi wane ne yawa waɗanda yanzu suka zo suke ta sun ga mutane ana yu an ce a fita a yi zanga-zanga ko a fita a je a yi wani abu ban san ma waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su taba zuwa inda ake karatun hadisi ba ba su ji ma maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba karanta shama'il na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su karanta sira ba saboda haka lokaci ne da zamu bayyana mu nema mu san wane ne manzon Allah sallallahu wa salamuhu alaihi duk wanda ya san shi ya fi karfin wani tsinanne ya zamanto cewar ya zo da abin da zai bata matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ya fice nan idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilul khabath yayin da ruwa ya zamanto ya kai yawansa ya kai to dukkan daudar da aka jefa cikin sa ba za ta shafe shi ba yayin da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai inda ya kai ji abin da za a faɗa a kansa ba zai rage darajarsa ba ba zai rage wani matsayinsa ba a cikin zukatan muminai masu imani wanda suka san shi abu na biyu kuma shine abinda Allah ta'ala dama ya shi ma Allah ya faɗa mana dan mu dai mu dawo ya zuwa ga me wajibin mu kan wannan hali yaya magabata suka yi yayin da suka fuskanci irin wannan Allah ta'ala ya ce latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wallahi za a yi muku jarrabawa a cikin dukiyoyinku da kuma a cikin rayukanku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira kuma wallahi za ku rinka jin maganganu na cutarwa mai yawa daga wajen waɗanda aka ba su littafi kafin su ne yahudu da nasara daga kuma waɗanda yake mushrikai za ku ji su suna cutar ku cuta mai yawa wata cuta ce tafi a cutar da muminai wajen aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala ya ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur idan kuka yi hakuri kuka yi takawa kuka ji tsoron Allah to wani daga cikin mafi girman al'amura menene hakuri ku saurari cewa hatta ya ati Allahu bi amri al'amarin Allah ya zo sannan kuma ku yi takawa ku tsare haƙƙin Allah ku tsare iyakar Allah kada gaban ku da kuke yi da waɗansu ya sa ku wuce iyaka ku yin adalci kuma wannan yana daga cikin takawa mu bayyana kafircin kafirai mu bayyana irin wato awo da suke yi da ma'auni na daban yanzu lokacin da wani profesa a ƙasar faransa ya rubuta waƙa wadda a cikin waƙar yake bayyana sahabban annabi isa a matsayin cewa wato ya bayyana su da mummunan sifa ta luwaɗi jaridar masu neman maza ta yada wannan waƙa aka kai ta ƙara kuma da aka kai su ƙara aka same su cewa sun yi laifi don sun aibata wato sun yi sakin baki a kan addini na waɗansu haka zalika yayin da aka yi wani fim da aka nuna cewa gashi Allah yana sujada ga shaidan gashi Allah ya tuba ga shaidan shaitan ya ce zai yi maganin abin da Allah ya yi na rashin adalci da aka yi masa a cikin wannan fim ɗin da abubuwa waɗanda suke na bakantawa a ƙasar Austria aka yi fim ɗin da aka bayyana wannan fim ɗin da aka da kamfan da aka aka samu waɗansu suka kai ƙara sai aka haramta wannan fim ɗin me yasa cin cin zarafin Annabi Isa ko sahabbansa yake daban da cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa me yasa kotunan su suke suke watsi da karar da aka kai akan wannan da da'awar cewa kowa yana da yancin ya faɗi ra'ayinsa idan abin ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana akan cewar duk wanda yake tsammanin cewa ƙasa Amerika da ƙawayenta da suka tsaya akan cewar ƙasa ce ta ‘yanci, ƙasa ce ta adalci, ƙasa ce ta daidaituwa, ya san cewa duk ƙarya ce. Dama Allah ta'ala ya gaya mana, shayatinul wal insi wal in wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Shaidanu ne daga cikin mutane daga kuma cikin aljanu da suke wahayin maganganu masu ƙawa masu daɗi, kalmomi masu ado domin su rudar da kansu su rudar da mutane. waɗannan kalmomi da suke faɗa duk domin ruɗi ne saboda haka kada kada gama garin mutane daga cikin musulmi wanda ba su da ilimi ba sa zuwa wajen karatuttuka su rudu da waɗannan maganganu ɗin har ka ji waɗansu daga cikin marubuta sun tashi suna rubutu suna amfani da irin waɗannan kalmomi na wato yanci kalmomi na daidaituwa kalmomi na adalci in suka yi magana ga yanci yancinsu ne ba yancinmu ba in suka yi magana ga adalci ga kansu ne ba gare mu ba in suka yi magana ga daidaituwa daidaituwar gare su ce ba gare mu ba dole ne mu san wannan domin bai kamata musulmi ya zamanto kan cewar an ci wato an harbe shi daga cikin rami ɗaya sau biyu ba saboda haka muna faɗakar da 'yan uwa akan mu san wannan sannan mu san addinin mu. maganin wannan abin shine biyun wasiyar Allah jalla wa ala da ya mana mu tsaya akan tsoron Allah akan koyarwar addini mu yi haƙuri mu kau da kai mu ci gaba da bayyana martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fita ana yin zanga-zanga ba shine maganin wannan al'amari ba abu ne wanda suka yi da suka yi amfani da abu ne wanda suka yi da manufar su kawar da mu daga addini da matsawar da manufar su buce hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba da bayyana hasken annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi daban-daban wanda muka ambace su da kuma sauran ma wanda bamu ambace su ba da kuma ta hanyar irin abubuwan da za mu rinka ji a wajen majalisun karatu sannan a mun san cikin wannan sati mun ga ibtila'in da ya samu al'ummar mu na dawo da mata alhazai da dimmar cewar da da'awar cewa ba su da muharrami to ba ma so mu magana akan abu in ba bisa ilimi da adalci ba akwai abubuwa da dama wanda ba mu san hakikanin ba wanda watakila cikin yan kwanaki kaɗan za su bayyana amma muna addu'a ga Allah jalla wa'ala ya yanke wannan al'amari domin ba wani abu ne ya sa mutane suka yi hankolan tara kuɗi domin su je wannan ƙasa ba face domin su ga ɗakin Allah su wannan ibada su cika shika cikin addinin musulunci kuma su ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su sallama a gare shi saboda haka wannan Allah suke yi ma kuma Allah jalla wa ala shine zai sauƙaƙe musu tafarki saboda haka mu tsaya ga addu'a kan Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe wannan al'amari ba za mu yi magana ba kamar yadda nace illa a bisa ilimi da adalci abinda mutum abinda mutum zai faɗa a bisa jahilci ba hujja bane wala abin da zai faɗa bisa zalunci saboda haka ya kafin bayyana hakikanin wannan al'amari kuma har musan irin wato nusar wadda za a yi ma al'umma yanzu nusar wadda muke ma al'umma a wannan makami shine mu yawaita addu'a kan Allah ya yaye wannan kurba wannan tsanani da aka samu Allah ya yi shi wannan kiddiya da aka zo aka sanya a gaban bayan Allah tsakaninsu da aikin hajji Allah ya kawar da ita kuma Allah mai iko ne a bisa komai إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين من منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واصل سخيمة قلوبنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم يسر للحجاج والمعتمرين اللهم يسر أمورهم اللهم فرج همومهم اللهم اكشف همومهم اللهم اللهم اجعل لنا من لدنك فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا من لدنك فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا من لدنك فرجا ومخرجا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله